Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau goma sha shida ga watan Agusta na shekarar 2021 za mu ci gaba ne da tattaunawanmu akan kiraye-kiraye mazajen aure da mata ke yi a kafofin sada zumunta. an saurare ba ku manta ba a makon da ya gabata ne muka kawo muku tattaunawa akan irin yadda mata ke shiga kafofin sadarwa suna kira a zuwa aure su. A makon da ya gabata mun ji ta bakin mata akan wannan batu. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki maza domin mu ji nasu bangaren. Za kuma mu ziyarci filin mu na kwalama sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. madalla ma saurare yanzu kuma bari mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana. masarara barka mu da sake saduwa da ku a cikin filinmu na yau da gobe. Filin da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwarmu na yau da kullum. Idan mai sauraro bai manta mun tattauna ne da mata a game da al'amarin da yake faruwa a kafafen sada zumunta inda mata suke fitowa domin neman miji malaman da nake da su a cikin wannan zaure su ne akwai malam isa rulwanu malam faruk nano bello da kuma malam umar jafar malamai barka da zuwa wannan fili na mun yi muhawara sosai da mata da daga baya suka nuna cewa akwai laifin mazan mata wani bangare da kuma iyaye da malamai to wannan zaure namu muna tare ne da mazan waɗanda suka ce su fa basu ji ba kuma basu gani za su kare kansu akan al'amarin nan Shin da gaske ne matan nan sun yi yawa ne ya inda kun yi kun aura kun aura ya kawo har matan sai sun je can suna baza komansu na kamo mijin a yanzu ba ku ne kuke nema ba su suke nema yawan su ne ya kawo haka ko kuwa a rashin ingancin matan auren ne. Malam uh, Faruk Nano barin fara da kai. An ce saurayi mijin 'yan mata amma yanzu anya samarin kuwa su ne mijin 'yan matan koko matan ne dai ya kamata a ce su ne mazajen saboda su suke neman auren. Masu aro barkamu zan fara da cewar akwai matsaloli da suka janyo aka sami wannan cigaba. Cigaba ci gaba ne amma na mai haƙar rija ake cewa zamananci ne zo da wasu abubuwa wanda suka zame mana matsala a yanzu amma ana ganin cewar cigaba ne ganin cewar ya ba wa mutane dama su sheki yarsu au eh, haka yake ba tare da hangen nesa ba wayannan abubuwan da suka zo mana halin yanzu da ake ganin cewa wayewa ne ya kasance matsaloli ta hanyar hanyoyi da dama na farko dai 'yan matan da aka ce suna baje kolin su ta yanar gizo-gizo don neman mazajen aure da daman su ba wai mazajen ne suka rasa ba suna da zaɓi wanda idan mazajen da suka zo musu ba su suka mm. wannan zaɓin ba mm. sai a yi fatali da su to wato ba mazan ne aka rasa ba mazan ne aka rasa ba to wato kwaɗayi ne kake gani da ruwan ido akwai kwaɗayi da ruwan ido sannan so da yama za ka iske cewa 'yan matan suna ganin cewar aini kyakkyawa ce saboda haka ina da sauran lokaci kuma ina da sauran lokaci wannan bai mun ba wannan bai mun ba ina nan ina jira to ana jiran ready made mm, wanda wanda ya haɗa komai yana da shi ko ya ji mm. perfect match kuma idan kace mun saurayin littafi da novel masha Allah mm. wannan hadisan kanun da ake karanta eh me kyau me hanci me moto da gidaje da aiki sai ka cewar ga mazajen sun zo waɗanda su maza ne nagari nagari in the sense that na farko dai suna da ilimi na addini da na boko suna da kamun kai suna da tarbiya suna da asali da yiwu ana jiran albashi da ya zo a rufe asirin iyali da na yan uwa to ba irin su ake so ba dan su ba su da motar hawa ba su da gida mai daki uku ko daki hudu Malam Umar kafin zo Malam Isa Rulwani wa kuma Malam Ahmad Waziri ma da ya shigo cikin zauren namu. Ina son in sani shin anya ba yan ɗaya rabari matan nan suka samu ba a wannan kafafen yada eh, zamantan shi yasa har abin ya ci gaba tun mace ɗaya na yi har ya zama kamar yanzu ma abin yayi ne ba abin kunya ba. Inda ba kwa tayawa anya ko da yanzu ba daina ba. Wannan abin da ke faruwa na mata su social media suna tallata kansu mm. ba wani abu ya kawo ba illa abubuwa guda uku a ganin ka fahimta ta abu na farko da ya kawo wannan shine rashin kunya a kai tsaye mana. Eh, kunya ne ya karanci mace mai kunya ba za ta fito social media ta ɗauki hotonta ta ɗauki bidiyo ana muryanta tana bayyana ma jama'a ita tana neman mijin aure malam faruk fa ya faɗa ya ce zamani ne wannan ba zamani ba ne rashin kunya ne dama yan zamanin ya nisa kunya yakan yi karanci to ustazu to don haka kunya ne da mata ba su da shi na zamani shi yasa suke wannan na biyu abu na biyu rashin tarbiyya na addini idan ta tarbiyya mace ba za ta fito ta bayyana ma duniya cewa wanda mutane ba ta san adadin da za su kalle ta a social media ba ni ne wance wasu ba san ta ba wasu za su san ta ta ce tana neman mijin aure wannan abun kunya ne to ba kaiwa ta kawo bane ai an ce in ta bi daga daga na nisa ka sha kashi inda an nemi auren nan nata ta samu mijin nan ta kila ba za ta kai wannan lokacin ba kuma ɗaya daga ciki shine kila ku mazajen nan da kuma yan unguwa da iyaye da abokai kun ta uzura mata kun ce ta girma ba ta yi aure ba kanwata ta yi aure kanwata ta yi aure me take a gida kuma ba a zo an neme ta ba tunda kun ce ta nemo auren nan to ta je neman aure kuma sai a ce ta laifi ba neman aure ta je ba wannan ta je ne ta nuna ita ba ta da kunya ne galibi mata da kike gani matsalan da ake samu wurin zaman wurin neman aure. Bawan Allah rai fa dangin gora ne kowa yana son hutu na rayuwa ne sai ta cakan mata ake yi. Kuma wannan abin da mata suke ciki. <laughs> idan muka kalli halin da muka tsanci kanmu na wato mata su je kafafen yada zumunta na zamani musamman barin ba da misali irin instagram tiktok da ire-iren su suna sanya hotunan su wasu ma vidiyoyi suna tallata kansu da sunan cewa suna neman miji so gaskiya zan koma kamar abin da malam faruk ya ce wato domin allah ba wai sun je talla ne sun je rashin kunya ne da nuna ma duniya cewa mu ba mu da ta ido yauwa domin ba har cewa duk abu mai daraja gida ake mai a ɗaure shi mai bukatar shi shi ke bin shi je siya wato a ce shi. ba da misali duk mai sai da goro da mai cin goro ya sani cewa goron a shagon da ake sai da shi ma wallahi ba abu da yake ba a cikin takarda yake a cikin kwando yake a cikin kwandon ma ko takardan akwai ganye a ciki ko kuma a ɗaure a maganar neman aure dole mu yadda cewa bakin al'amura ne suka zo kuma suka yi nasara a kanmu wato muna da tsari al'adance muna da tsari a addinance muna da tsari ma damar za mu bar asali mu bar tushe mu je mu kama ganye wallahi mun kama hauma hauma kenan mun kama gararan ba kenan sannan daga karshe ba za mu samu abin da muke so mu samu ba idan muka kalli al'ada in muka aji addini misali kowane irin kabila kake kuma kowane irin yare kake za ka taso ka samu cewa yadda mahaifinka ya nemi auren mahaifiyarka mm. in ka nemi labari za a gaya maka yadda babban yayanku na gidanku ya nemi auren matashi za a gaya ma kabu za a gaya ma misali idan muka zo magana addini kai tsaye ga abubuwa na tsare tiryan tiryan an faɗi tun daga lokacin da ake neman aure yadda za a haifi yaro yadda za a tarbiyantar da shi da yadda ma a matsayinka na uba ko uwa zaki nema ma a wato ma'ana ɗanki ko a yaki mijin da da ya kamata ta aura so mun saki wannan abubuwan mun bar kanmu muna tafiya sakaka shi sa muka kaka mu inda muke a yanzu sannan kuma mu dauka cewa ci gaba na zamani da dukkan malamai suka bayani a baya kusan shi ya kawo mu wannan abu shi sa na ce bakin al'amura ne suka zo suka galaba a kanmu bari ba da misali misali a yanzu zamani ne muka zo na ci gaba na zamani abinda ake ce ma technology sannan kuma wayewa na zamani ni na yi digiri ko na yi kaza na yi kaza na yi kaza shi kawo wannan abubuwan amma mu koma cikin al'ummar da nake rayuwa duk yarinya da ta taso gidansu na kwarai akwai tarbiyya akwai kaza ki tambaye ta tsakaninta da Allah a lokacin da ta zo daidai lokacin da take gama secondary school har zuwa sha takwas babu maza ko mazaje da suka zo neman aurenta da gaske a daidai wannan lokacin da wuya ki ga yarinya da ta taso mai asali mai tarbiyya dan ba magana kyau ake ba dan ba na so mutane ma suka tafiya maganar kyau wallahi ba magana kyau ake ba har gobe har jibi gaban gobe ana bin asali ana bin gida wajen wajen maganar neman aure to amma a daidai wannan lokacin maganar hange da sa ma kai abin da kai kasan yafi karfin ka kila gidanku da abin da gidan ku mallaka idan za a daga sha kasuwa bai kai dubu ɗari biyar ba amma kina neman mai miliyan ɗari biyar wanda ya wannan sannan abu na gaba kuma dole mu yadda kamar yadda ce maganar asali shin wai auren mata biyu illa ne auren mata uku illa ne auren mata auren mata hudu malam ahmad kana jin abin da abokanka suke ta gwaramawa a cikin wannan fili namu game da wannan dambarwa da muke ciki na maganan mata da ke zuwa cikin kafafen sada zumunta inda suke tallan kansu na neman mijin aure. Matsalar nan ta taso ne kila lokacin da maza kuka ayyana cewa mata sun yi yawa ko kuma kun yi karanci. Duk da ba mu tabbatar da cewa akwai kiyasin da ya ba mu cewa matan sun yi yawa ba. Matan suna kukan cewa ba fa yawa ne ba suka yi ba. Mazan ne aka samu nagari waɗanda za su iya rike matan babu saboda kila an shiga shaye-shaye ko kuma babu aikin yi. waɗanda suke kalilan din da suka rage su kuma eh, babu yawa zahirin gaskiya ba wai mazan sun yi karanci ba ne irin mazan da matan suke so ne suka yi karanci au ba shaye-shaye ne illa ta mazan ba ko kaɗan akwai mazaje sosai amma abinda yi karanci shine irin mazajen da matan suke so su ne suka yi karanci a tunanin kawai irin mazaje matan suke so yanzu kamar yadda aka ambata da farko irin namijin littafi mace a yau idan ka tambaye mace wani irin namiji take so za ta gaya maka tana son dogo tana son fari tana son kyakkyawa tana son mai kuɗi tana son mai gida tana son mai mota kaza mm. wanda zai iya kai ta dubai ya mm. iya kai ta umra duk shekara ya kai ta aikin hajji duk shekara kuma ko da babanta malam shehu ne ko babanta malam shehu ne iri irin mazajen irin wannan guda nawa to amma kuma idan kika ayyana cewa duk matan duniya gabaki ɗaya irin wannan namijin suke so kina ganin matan duniya za su aure to ina ganin abin kila dai an yi da roku da su saboda su ma sun ayyana cewa kuɗin nan yanzu gidan mai kuke nema gidan da za ku share gida a zo a zuba muku ɗaki a cika shi tam a kuma zuba muku gara na shekara biyu ga ga moto ga kuma aikin yi. A tashin farko hajiya binta idan kika kalli abin gabaki daya kika kuma baje shi a faifai idan har mu idan mun ce yanzu irin waɗannan gidan muke so ba laifin mu bane dalili ko shine su suka fara tun farko saboda tashin farko akwai inda zaka je ma a ce maka ka kawo payslip ɗinka tashin farko a fara gani zaka iya rike musu ya to tun daga nan kin ga duk nasaban ka kawo mene takaddam da ake biyan ka kuɗi na albashi shedan cewa an hatta kai ga haka hatta kai ga haka wai auren nan wasa aka mai da shi ko ibada ne aure aure ibada ne amma yanzu gaskiya mutanen duniya gaba ki sun dauki aure wani abu ne kawai na kyale kyale saboda yanzu idan kika kalla irin su Instagram Twitter su wannan Facebook TikTok da sauransu duk kowace mace takan so ne a ce ta yi kaza a bikinta wance ita ta yi mata kwalliya wane ya mata dinki wane ya mata kaza duk ba wani abu ba saboda ta sa a Instagram a san cewa eh, lallai tana da tsada ko ko a san cewa a'a bikinta na ɗaya daga cikin bikin da yafi kowanne a nahiyar su a garin su a anguwansu a gidansu mm, bikinta ya kawo citta bikinta ya kawo yawwa da kika ji dinnan to amma idan har an yi hakan na rana ɗaya kwana ɗaya kwana biyu menene riban shi ni na ga ni na ga auren da aka aka kashe irin waɗannan abubuwan kuma daga ƙarshe shekara ɗaya ma aka zo aka rubuta Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Malam Faruk, matan nan fa tsala-tsala ne zaka gansu. Mace ta kai ta kawo dan ba kowace mace ma ke shiga cikin wannan abun ba ta sai data, ta yi kwalliya, ta sa kyau. ke karatu kuma ta shiga kuma har yanzu kuma kun ce bata yi ba kuma bayan kun ce zamani ne ya kawo abin nan aja baki sani ba na rabe ina faɗa idan a matsayinka na uba ka samu namiji na tsatse nagari dawar yarka ya taimake ka. Au ba kai ne da ka tarbiyyata da yarka ka ba shi ka taimake shi ba. Billahi lazi ya taimake ka. A wannan zamani? A wannan zamani. To. Dalilin ko shine idan ya ka da 'yar nan kullum a tunaninka me zai je dawo ba kawai wai don zaka cire ta ba to ka ji magana ya zo watan ku ne dai kuke azzara matan nan har suke zuwa suna tallan kansu don samu dai su fita daga gidan iyayen nasu ina zuwa hajiya ganin zamanin da muke ciki na cewar za a iya zuwa a yi wani abun da zai kawo sandiyar bata sunanka da na iyalinka gaba daya to kun da jira duk da yanzu dai ai ji har muna magana kenan ba yarinyar ce a gaban ku ba tsaya ki jajiya su kuma 'yan matan daga cikin matsalar da ke ciki yanzu da nake cewa mata da dama ga sunan ba za su auru ba abin da zana ce ba za su auru ba hmm. shi ne. malam ya yi magana ishu na rashin kunya rashin kunyan da ake magana ba kadai fa dan sun iya zuwa sun shiga social media bane ba yarinya ce za ka zo kana son ka aure ta amma tana maka gani gani to malam baka da citta a hannu kuma ai akwai magana. in kai ce ayi gaba sai a yamma wai eh. sai a ga maka ban fa shigo gidanka baka isa ba to kai ko karatu kake wannan zamu zauna lafiya to a wurin karatun ta kasa cin jarabawar wanda tana son ta nuna maka ta san yancin kanta kenan yawa wani pastor yake bayani cewar shi namiji idan kina magana love shi love din shi soyayya ne loyalty shi soyayya namiji shine ai mishi biyayya biyayya to abun wannan biyayyar da wannan kunyar da muke magana ita ce take da karanci yanzu a 'yan matan zamani shi yasa sai ki ga namiji yana so ya aure ta amma yana tunanin anya wannan wata ba duka za ta mun bakwa to mala ai akwai auren rakin da aka hada da ta sada zumuntan nan kuma auren nan ya yiwu shin me zai sa ma matan nan ne har sai sun kai ga can ba za ku dinga auren su tun daga nan ba a ai su su kamar da muke ga miki ja ba ba a zo din bane fa an ba zo wanda ake so ya zo din nan bai zo ba shine ake bin shi a can shi ne aka bi shi a nuna mishi fuskar eh. to a ganin ka kenan eh shine ba ustazu kukan faɗa cikin wa'azozin ku ku azazzara wa matan nan ku ce su aure su aure su aure mace za ta aure da kanta ne namiji bai zo ya neme ta ba to sai ta ce bari ta bi sunna tunda an ce ai akwai matan da suka nemo a aure su kuma aka aura kuma bisa sunnan an yadda mace za ta iya in ta ga namiji tana so ta aura anya ba kwa ganin ta wannan hanyar matan suka bi amma mafi sauki ga hanya da ta bude musu da za su iya neman kila ma ba ɗaya zai zo ba har biyu ko uku su dan zaba daga ciki sai a ce kuma sun yi laifi sun yi laifi don ba haka tsarin musuluncin ya tsara ba na ɗaya ita mace idan ta ga mutum namiji tana so ba laifi idan ta nuna ma namiji tana son shi amma ba a social media ba wato kwaro cikin duniya ba na ta nuna ba duniya ba ni ina son wane ko kuma ba ma wane ba ina neman wanda zai aure ni ai ba haka ake yi ba ba talla ake yi ba ake yi ba ai a cikin sirri ne kamar yanzu ga waya nan za ta rubuta takarda wasiƙa text ta yi dubara ta nuna tana son wane ya aure ni amma shi ma ba kowa ne ba wai ba mai kuɗi ba za ta samu mutumin kirki ne mai tarbiyya wanda zai iya rike ta sannan su kansu iyayen ma kana uba ga waziri nan yana da sana'a mutumin kirki mai tarbiyya dan boko duk dai abu mm. sai dai ka ce bai da kuɗi mm. amma zai iya rike mata mm. za a yi cefane a gidan shi za a yi cefane za a ci masara za a ci taliya ba matsala bane to da uba sai ya gan shi mutumin kirki kamar inda ake yi to zamanin sa bai da magabata bayan zo ga yana ka zo ka aure ta to kaga an mutunta shi idan ya ga an samu ɗaba abin da ake cewa ɗaba a larabci in taimashi hmm. shine ɗaba dama ba za ka aure mace ko din ta ce tana son ka sai an samu ɗaba ka ji kana son ta ita ma ta ji ita ma ta ji tana so hmm. kana so sannan ya aure hmm. amma kawai din na daɗe a gida ban yi aure ba kowa ya zo zan aura to an yi auren shine auren bai daɗewa amma ko da ta daɗe a gida to sa samu wanda tana san shi da gaske to shine sai aure ya albarka to da iyaye suna irin wannan duk za a samu sauki sannan abu na gaba cikin wannan da ke kawo matsalan nan talauci in ma tana son ta wani ya aure ta ne ta same shi ne ba ta zo ta nuna ma duniya wani ina son ka aure ni ba hmm. in ba dai wani zai aure ta haka malam waziri ko kuka bar matan da suka kai wannan matsayin kun ce kuma sai ƴaƴan masu maiko za ku aura ne mafita ba wai dole sai ƴaƴan masu maiko ba hmm, wani hanyoyi ya kamata su matan su bi bisa tsari wanda za su tsira da mutuncin su ganin cewa kamar yadda kuke faɗa su ma kamar da suka faɗa akwai karancin mazan aure a nemo mafita saboda a tsira tare a gudu tare mu koma a asali kun da kuma za koma masalin muna da mu da ma asali muke mu koma asali muna da tsari na addini muna da tsari na al'ada su muka bari sai muka samu kan ma inda muka samu kanmu wannan tallar duk da ake a kafafen sada zumunta na zamanin nan wanshin shin tambayar masu wane ne a ciki daga mata sai kananan yara to wa ake ma talla kuna kallo in ba kwanwa wa da ba a ci gaba ba wa ake ma malam faruk ya ce yana kallon shi na biyu iyaye suna da muhimmiyar rawar da za su taka domin abubuwan ka da bahaushe ya ce ita tarbiyya tun daga gida take farawa a matsayinka na uba a matsayin ki na uwa tun daga lokacin da kika fahimci yarinya ki ta zo manzalin ta zama mace to ki rika lura ya kai komanta yake wani irin kaya take sawa shi tallan ma da ake a wace siga ake yin shi duk mace mace ce amma ni ra'ayina shine ba duk mace bace ta aure bai yiwuwa ka ga mace a wancan sigas a yadda ake tallas in dai ka san mutuncin kanka ka san kiman kanka ka ce ita ce mace aure kowane ciwo yana da maganinsa a matsayin ku na matasa din wa'anda ake yin abin nan don ku yawanci ma ku kuka zaga matan nan har suka kai ga wannan matakin dan da an ce bera da sata daddawa ce take da wari in da kila ba ku nuna musu kun kula kun san suna yi kun yawa ba da kila ba a kai ga wannan matakin mutum da aka fara daya biyu yanzu ya zama ma ruwan dare ba kula ta na za ta yi ba haushiya za ta yi babbar za ta yi kowa za ta iya fitowa ta yi wannan tallan wai tana neman miji menene mafita a wurinka ta yaya za a bullo wannan al'amarin a warware shi wato akwai mafita amma dai za ki ga cewar ko addini kanta za ki ga ana yin ta ba wai dan tana da sauki bane ba because ana neman lahira to duk abin da yake da kyau za ki ga bai zuwa cikin sauki wayannan matsalolin da muka faɗa da ya shafi rashin kunya da zamananci da muka samu kanmu a halin yanzu za ki ga abubuwa ne da da kanmu za mu iya kowa mu warware amma sai muna da karfin zuciyar yin haka to a bamu shawara na farko dai ya zama tilas iyaye su gane cewar haƙi ne a gare su eh, musulunci ya ce ka kare kanka da iyalanka daga shiga wuta wayannan abubuwan da mata suke yi yanzu da sunan neman miji za ki ga zai iya kai mace wuta kuma akwai sakashin iyaye yawwa dan ki ga har tsaraici ake nunawa wai dan Allah tunanin shi ne zai iya jan hankalin namiji ya zo gare su to shi namijin da za a jawo hankalinsa fa zai zo ne a yi abun da ake yake hange iskancin kadai ba auren ba ya zama tilas iyaye su sa idanu su gane cewa haƙƙi ne a gare su su sa idanu su san yaya iyalansu ko ɗiyansu mata ke ma'amala kai ba ma'amala kaɗai ba ma irin kalan tunanin da suke da shi a ransu kai wani kalan tunani da 'yan matan zamani suke da shi a yanzu na isa na independence to na wata yanci wannan tunanin ba karamar matsala ba ce ba Eh, to a zahirin gaskiya mafita da ya zance tun a lokutan baya tun lokacin iyaye da kakanni a ka'ida yadda abin yake a addinance da kuma al'adance mace inda aka ce yau budurwa ce iyayenta su suke da iko da ita maganan zaɓin miji hurumi ne na iyayenta ko da ta kai shekara ɗari in dai ba ta ba aure ba iyayenta su suke da wannan hurumin to amma a yau ban ba wai ina cewa iyaye su yi ma ƴaƴansu auren dole ba a'a ni na san cewa kaka ta da wani labari cewa a lokacin da aka yi musu aure da kakana namiji mm. sai da suka kwanan su hudu da aure sannan suka fara ganin juna a wancan lokacin a wancan lokacin amma mm. an yi auren ma ba ta san shi ba bai san ta ba ba su taba ganin juna ba bai bayan kwana hudu da auren su to amma hakan na nuna cewa yar ƴaƴa na da suna da biyayya sosai kuma su ma iyayen suna bata lokaci sosai su ga cewa sun ma su zaɓi na gari saboda gudun samun ka zai laifi idan makoci ya kwaba mai sai zama abin tashin hankali sannan bayan haka su kansu ƴaƴan idan suka yi abu iyayen za ki gaba su yi musu faɗa daga nan idan wani makoci ko ko wani dan uwa ya zo a'a wance ta yi kaza me yasa ba za ki ce mata ba daga nan kuma sai ki ga a'a ku kyale ta ra'ayinta ne ko a'a ku kyale ta halinta ne haka mu ma kuma wasu lokuta kan mazan za ga muna da namu matsala abin da sana ce miki muna da namu matsalan a kodi yaushe idan aka yi magana karancin mata a wurare ba ma kamar irin wuraren asibiti da makarantu da sauransu za ga ana zuwa gari a samu mai garin garin ko kuma mai anguwa da manya-manyan gari a ce ya kamata 'ya'ya mata su je su karatu to kuskuren da muke shine yadda muke ma mata da dama kawai wa akwai waɗanda suke da wani irin tunani da zaran sun gama shi tana jami'a kawai suna musu suna mata kuɗin goro ne gaba ki ce kawai ai wancan maza wanda kuma hakan kuskure ne tunda har mu muka ce mata su fito su karatu ba adalci bane bayan sun fito mu ce kuma ba za mu aure su ba maganan gaskiya ya zama dole a duk duk iyayen da al'umma ta lalace akwai na Allah a dai duba dai kenan yawwa a dai hmm. duba sannan bayan an duba kuma mu rika yi wa juna adalci hmm. sannan bayan haka su kansu matan kuma kamar yadda malam ya faɗi da farko ba abin da ya dace bane a ce mace ta fito kawai ta ce ta fito tana rawa ta ce tana neman mijin aure ko kuma idan mazajen ku ba su ƙara aure ba ta zamu mu aure to idan kina faɗa haka tun daga wajen nuna cewa ke mai tsaurin ido ce kina idan kika shigo gidan tashin hankali za a yi sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan Kano kyawawa abin sha'awa yau ke shigo fara ta je filinmu na kwalama. To yau muna tare ne da malama Hajara wacce za ta koya mana yadda ake fankasau. To assalamu alaikum uwar gida. Daga farko uwar gida za ta tanaji alkamarta kamar rabin mudu. Sai ta tanaji tsamiyarta wadda bata wuce ta naira ashirin ba. Sai ta tanaji yis ɗinta kamar cikin cokali na cin abinci. sai gishirinta kamar karamin cokali na shan sannan ta tanaji ruwanta kofi daya madaidaici ba babba ba sai ta tanaji mai to daga farko uwar gida za ki gyara alkamaki idan kika gyara alkamaki kika tsince ta kika rege ta za ki wanke abinki ki shanya ta in ta bushe za ki kai ta a niƙa maki idan aka niƙa maki alkamaki za ki zo ki tankaɗe ta aka kawo maki in kika gama tankaɗe ta da rana ki samu rariya ki mai laushi ne in kika tankaɗe ta to dama kin jika tsame ki da wannan ruwa da aka ce ki tanada sai ki raba ruwan nan biyu wani ki jika yis wani ki jika tsamiya idan kika jika su to za ki zo wannan garin naki ki ɗauko shi sai ki balbaɗa wannan gishiri idan kika zuba wannan gishiri za ki motsa garin da shi in kika motse shi sai ki kawo ruwan tsamiyarki da ruwan yeast ɗinki da su zaki wannan kwabin fankaso idan kika kwaɓa shi kika juya kika juya kika juya amma kwaɓin shi kada ya kai na fanke kuma zai ɗan fi kada ya kai kuma na zai ɗan fi na alkubus zaki yi shi tsaka tsakiya haka idan kika idan kika gama zaki rufe shi zaki samu robaki mai kyau in ka samu robaki mai kyau mai marfi zaki zaki rufe ta za ki sa shi ko inda zafi zai bige shi ko rana zuwa minti talatin ko arba'in in ya taso za ki ɗuwa gira za ki ɗauko wannan ƙullu naki idan kika ɗauko wannan ƙullu naki za ki ƙara motsa shi idan kika ƙara motsa shi lokacin nan ya tashi za ki ɗauko manki uwar gida idan ta ɗauko manta ta aza shi a wuta to idan uwar gida ta tanaji man idan ta tanaji man ta aza shi a wuta sai ki dan yayyanka man ki albasa idan kika yanka albasa to uwar gida za ki tanaji mara mara irin ta mace da ta ƙwariya to maran nan wannan kullun haka za ki dinga ebo shi sai ki shafa ma marar ki ruwa da mai a bayanta sai ki dinga sa ma mahi ki dinga ebo kullun nan kina sanya shi a marar nan kina bubbuda shi idan kika bubbuda shi daga tsakiyan kuma sai ki yi round kamar na donut to sai ke ki dan idan kika yi wannan round din sai ki dauko shi idan man ki yi zafi sai ki ki ta haka da kin bari ta kika sako shi wurin mai din za ga yana sakowa ma zai saki kanshi sai shiga cikin mai in kuma da hannu za ki za ki za ki wanke hannunki sannan sai ki dinga ebo shi da hannu haka kina dinga bubbuɗa shi kina sanyawa a mai to uwar gida haka za ki ga fankasinki yayi bai yin minti uku a cikin mai zaki ki ga fankasin ki yayi in yayi zaki juya shi zai yi brown sai ki kwashe abin ki uwar ki samu kular ki mai tsafta sai ki sa zaki iya sa ko tishu a ƙasan kulaki ko takarda duk wadda uwar gida ta sa ta yi in kika tsamo shi daga mai zaki sa shi a kasko ya dan tsane idan manyan tsane uwar gida za ta maida shi a kula idan ta maida abinta a kula zaki ki abinki to uwar gida fankasu kenan ana cin shi da miyar ganye. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Hadiza Kyari da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka